su'ali yajhaluna an jahalu sun jahilke su jahilai ne su wannan turawan anna nizamar raqiqi wal abidi min al anzimati ladai ahli kitabi jami'an kiristoci da yahudawa wa minhum an nasara fa innama ahiluhum na maishe su alan nafsi a kai yan kofa kuce ne gaba ɗaya wanda ke wajen nan motsin كوبا ما ma san با in ba in kai ya ishe أهيلهم على النفس الذي أوردت أوردته فيما سبق من الإسهاج الإشيرين في سفر التثنيه وليقارنوا بين قول الله تعالى في القرآن nan kun ga kaga yanzu wannan kyan ta shiga ciki ko to ina ga da kamata ai mu bace mu tashi ana kaga in ka lura baya can gaban Ina da ƙarshe amma da nisa tunda an kawo abun da yawa saboda haka nan da kenta wannan muna iya barinsa sai in Allah ya kai mu shi ne wannan ba laifi an sa kwanan wata ko kun yi muwafaka ku ko waɗanda in an taɓa mun tashi tashi za ka ji an tashi a tsakiya to saboda haka nan wannan sai a sa tara kuma sai Allah ya kai mu bayan ta saboda baka da baka da aljini haku ba gwanin ta kai ba yau hukumul istisna'i bi illa hukuncin toga cewa da illa qala al musannifu wa afada bika illa fil jami'i zai bada fa'idan idan aka togace da illa a gaba ɗaya Ƙwalar musa eh, shi ne musallifu ya ce almana an da istisna a illa togacewa da illa wa akhawatiha masal misilu kala wa hasa wa laisa wa laye kono wa mafi ma'anahu da abun da ke zuwa a ma'anoninsu ma'anoninsa يفيد صاحبه في اليمين بالله وبغيره وجهلا صواد الله دا وهو مراده بقوله شيك نهي في الجميع مثاله أن يقول والله لا أكلم زيدا إلا يوم كذا أو يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا واحدة أو هلف يشربن البحر إلا أن يشاء الله تنن فالاستثناء يقيد صاحبه هنا بشروط سيذكرها بشروط ذاك وصف شروط آه، يذكرها المصنف لاحقا هذا كان وتضمن صدر سورة العصر فرق سورة العصر كسما كو لربنا تبا أسما لنسوا كأبنجم بخسران الإنسان واستثنى بإلا والعصر إن الإنسان لفي خسر سيكا ينفعني إلا saboda bi illa al-mu'mini min zalika al-khusran fa qala wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شنو الرأي Hmm. Hmm? in da kaltin dara eh. eh sai uku ne ya ya sake ta uku in ta shiga gidan na sai dai guda ɗaya ne babu uku hmm? illa wahidatu to wannan kafana sai eh, balaga ita kuma kaifa